وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه sama za ta kyakkece a wannan rana domin saukowar mala'iku daga cikinta, sama a wannan rana mai rauni ce bayan ta kasance mai ƙarfi mai haɗe da juna.